فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أخاهم شعيبا يزوى غبرنا مدين من أيكا لدن أوانس النبي شعيب عليه السلام domin ya zamanto musu manzo da zai isar musu da sakon Allah faqala shi kuma da yaje sai yace ya kaumi ya mutanena? mutane na u'budullaha ku bautata ma Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba warjul yawmal akhir ku tsoraci gamuwa da Allah a yini na karshe sai zanto ar-raja bi ma'anar al-khawf wal khashya ko kuma warjul yawmal akhir ku sa tsammanin rahamar ubangiji a yini na karshe in fa kun bi umarni na wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala ta'thaw kar ku aikata ta'addanci a ban kasa fil ardi a ban kasa mufsidina kuna masu barna shi da al-isiyu da al-fasad dukkan su fasadi ne sai dai al-isiyu ko al-usu ya fi tsananin fasadi sama da kasancewar al-fasad shi yasa ya hana su dukkan dangin guda biyu wala ta'sau fil ardi mufsidin wannan kisar annabi shaibu ta riga ta gabata a yalwace a cikin suratul hud idan ba kuma ta ba me ya faru fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa akhazatuhum ar-rajfatu sai wata irin tsawa ta danke su ta kama su fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidajen su jasimina a gurfane duk sun faɗi matattu saboda sun yi ba su ji wa'azin da ya musu ba ya hana su shirka ya hana su magudi wajen cinikayyar kasuwanci yace ya qaumi budullah ma min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azabu yawmin wato ya gargaɗe su amma ba su bi ba karshe sai Allah danke su da azaba to sai ga wa'ada wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مصلحين Masu kulawa da ما suka ce الإرابي سكتي وعادا أن مفعولا به لنا أرسلنا wanda ake قدرش ko kuma ya zanto ibtalaina ko fattanna dan ya zanto adafi akan farkon sura wala kad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala kad fatanna adan wala kad fatanna samudan shine wa adan wa samuda ko kuma ya zanto ana kaddara masa ahlakna ahlakna adan wa samuda haka adawa ma mun halakar da su haka samudawa ma mun halakar da su dalili akan wannan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai wani bangare ya bayyana gare ku min masakinihim na gidajen su dake tsaye a bankasa. adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam wanda mazaunin su a can al-ahqaf kusa da hadramaut a kasar yaman samudawa kuma a alhijir can kasar sham ko kuma kan tsakanin jaziratul arabiya zuwa kasar sham kenan arewacin madina kenan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ana magana da larabawa maka duk kun san inda waɗannan mutane yanzu haka idan kun je asalin gidajen suna nan gurin wanda sun rushe ga alamun cewa an yi azaba ga mutanen wannan wuri wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan wato shi aikin shaytan ne, ba wai cewa yake zo kai aikin barna ba barna ce amma sai ya sa mata wato fenti sai ya ta sai ya zanto suna da kyau ka rika ganin kamar wani abu ne na yayi na burgewa fasaddahum an sabili ya kuma kautar da su daga tafarki wa kanu mustafsirin sun kasance da masana ne abin da ake nufi da mustafsir idan an ce fulanun mustafsirun ala rufi shine allazi ya'rifu shay'a ala haqiqati wanda ya san haƙiƙanin abu amma kuma ya bujire masa ashe kenan kiran da manzannin su suka yi musu kiran da annabi hudu wa adawa da kiran da annabi sa da annabi salihu yawa samudawa dukkanin su sun gane gaskiya ce amma da gangan suka bari tunda ko sun bar gaskiya da gangan shi yasa sai suka cancanci azabar ubangiji shine ma'anar wa kanu mustabsiri sai ce wa qarun wa fir'aun wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الحوض وما كانوا سابقين وقارون هكا مهلكة دا قارون وان لابارن سيجا باتا ينكو عنكي كتنكو شكرن جيكونا ومكمن شاكا وهامان هكا مهلكة دا هامان ببن وزير فرعون كينا ولقد جاءهم موسى بالبينات hakika annabi Musa alaihi salam ya zo musu da hujjoji fastakbaru fil ardi amma su suka yi girman kai a ban kasa suka ki yadda da wa'azin da ya musu wa ma kanu sabiqin Allah ce ba su kasance masu kubuce mana ba ba su kasance masu tsere mana ba idan kai sako baka iya tsere ma ubangiji ubangiji na iya dankar mutum ne a kowane lokaci ya ga dama da kuma dankar shi dai danki mutum babu ba zai kai labari ba kenan wa kazalika aka rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid تسيتم فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ممن أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي فكلا abin nufi dukkansu kowane ɗaya cikin waɗanda aka ambata baya tun daga annabi shaibu alaihi salam mutanensa kenan da adawa da samudawa da fir'auna da hamana ko ko mu ce tun ma daga mutanen annabi lutu alaihi salam shine ma'anar fa kullan kowane daya daga cikin su akhazna bi zambi mun kama shi da laifinsa ba wai haka kawai aka yi masa azaba ba tare da laifi ba shi ne ya jawo fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka turo musu da hasiba wato ainihin iska guguwa mai tsananin karfin gaske so ne kamar wa kenan kamar adawa wanda Allah ya turo musu da iska rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzi alqawmul mujrimin su da so ga iska ta taso samaninsu su hadiri ne mai dauke da ruwan sama har murna suke cewa suna cewa hadha ardun mumtiruna ai wannan girgizar da zai saukar maza da ruwa ne sai Allah ce bal huwa masta ajaltum bi ba haka bane abin da kuke nema a gaggawa muku ne da gaggawa ga shi nan ya fara zuwa so mun taɓa kenan kafin a je can rihum fiha azabun alim arsalna alaihim ar-rih al-aqim wato rih al-aqim wanda babu alkhairi cikin ta bakara ne iskan da ba ta dauke da wani ruwa sai dai azaba kawai wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhat sayha daga cikin su akwai wanda mala'ika yi tsawa ya danki garin su gaba ɗaya suka mutu su ne kawai mutanen annabi shu'aibu kamar mutanen annabi salihu duk suratu hud sun ce aka akhadha allazina zalamu sayha wa aka akhadhat allazina zalamu sayha duk kowanne saiha aka yi musu shi kenan suka gama wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka nutsar da shi cikin kasa shine kamar karun wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi cikin ruwa kamar fir'auna da mabiyansa to ha bana kenan A'a ko mutanen annabi nuhu ma haka su ma an zulmiyar da su ne cikin ruwa wa ma kana Allah li yuzlimahum da dai Allah bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawunan su kasance suna suna suna zalunta kaga nan gwanintan labari na alqur'ani mai girma da ya ce fa kullan akhadna bi zambi ai an kare labarin amma wannan an kawo shi ne ijmalan kamar yadda mai ba da labarai ke cewa kanun labarai to kuma me zai biyo baya sai kuma labarai billa billa wa minhum man arsalna alaiha tiba wa minhum man akzahu sayha wa minhum man kalini da waɗanda suke karyata abinda da ake faɗa musu na wa'azi muna musu talala mai kamar sake ne mu danke su ta inda ba su sani ba a yi ta wa'azi ba ka ji kana nan kana morewa kana shakatawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka tsufa kuma duk waɗanda kake fasikanci da su yanzu kaya musu tsufa ba ka da karfin tafiya ma wajen aikin fasikanci kaga tun daga nan Allah ya danke mutum ya nuna masa iyakarsa wai sai a wannan lokacin ko mutum zai rike tarbi mai kwaya talatin mai shi na Allah ne kuma da tun gudun da tun me yasa ka rike tarbi da can to shi yasa tun kafin wannan rana ta zo maka da sauran kuruciyarka a jikinka jini na gudana a jikinka sai ya zanto kana yiwa Allah da'a kana kaskantar da kai ga Allah ubangiji ta ala in ka kaskantar da kai kai masa godiya shi sai kara maka abin da ya baka na ni'imar duniya amma da zaran kai girman kai kuma wannan kuma karshen sa baya da kyau kenan مثل الذين اتخذوا من aka الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال waɗanda suka riƙi wani ba Allah ba a matsayin auliya a mataimaka gare su ko masu jibintar lamarinsu misalin irin wannan aiki nasu kamar salila an kabuti ta baita kamar misalin giza-giza ne wanda ya yi gida ma'ana in ka roƙi wani wanda ba Allah ba don ya biya maka bukata don ya jawo maka amfani don ya kare ka daga abin da kake jin tsoro misalin sa kamar gida gizo wato da yayi gida ya saka gida wato gida na kirme a duniya shine gidan gizo gizo wa inna awana albuyuti labaitul ankabut mafi wulakantuwar gida mafi tozaltuwar gida a ban kasa shine gidan gizo gizo to wanda ya ma baya kwana ciki baya masa amfani wanda ya yi ma bai kwana ciki ballantana kuma wani kaga gida ne mai matukar rauni a nan gurin ubangiji na nuna gajiyawar duk wani wanda za a roƙa ba shi ba yana nuna kasawar duk wani wanda za a nemi tsari wanda ba shi in zaka nemi tsari ka nema a wurin Allah in zaka roƙa ka roƙa a wajen Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billahi labaitul ankabut law kanu ya'lamun gida mafi zalta a ban kasa shine gidan gizo gizo law kanu ya'lamun inda sun kasance sun sani wato cewa haka siffar aikin su take to da ba sai da sun yi shirka ba da babu yadda za su kirayi wani wanda ba Allah ba sai Allah ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ubangiji ta'ala yana sanin duk wanda suke kira min dunihi ba shi ba min shay'in na kowane irin abu sawa'un wanda suke kira din nan annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko suna kiran wani gunki ne ko wani ne? Allah dai ya sani kuma zai musu hisabi akan wannan ranar tashin kiyama ba bambanci wajen kiran wani Allah tsakanin wanda ya kira aljan da wanda ya kira mala'ika dukkanin su sun yi tarayya cewa shirka ta kai ba bambanci tsakanin wanda ya kira gunki da aka sassaka da itace da wanda ya kira annabi ko ya kira wali dukkanin su sun yi tarayya shirka ta kai eh akwai bambanci tsakanin annabi da wali annabi na da girman daraja akwai bambanci tsakanin salihan bayi da itace wanda ba mutane ba ai mutane suna da daraja akan dukkan halitta ma ba ma abin nan ba in ba mala'iku da ake taba ba ba amma abin da ake magana akai wajen mayar da su Allah laifin digiri ne wajen gabatar da bukatar da ba a neman ta a wurin kowa sai a wajen Allah duk laifin iri ne yadda ba za ka kirayi gunki ba ba za ka kirayi aljan ba haka ba za ka kirayi mala'ika ba haka ba za ka kirayi annabi ba haka ba za ka kirayi wali ko shehi ba ko waye duk ba za ka yi wannan ba duk wanda kai duk kai shirka tunda Allah ya ce wala tad'u min Ka kaga hani ne da ya shafi kowa kar ka kirayi wanda ba Allah ba kowaye ba ya shiga ciki ba ma la uka wala zurru irin wanda ba zai iya cutar da kai ba ko ba zai iya amfana da kai ba fa in fa'alta in har ka kuskura ka kira wani wanda ba Allah ba kowa ne fa innaka idan min az-zalimin lokacin ka zama cikin azzalumai waɗanda suka yi shirka kenan shi yasa Allah ke razanar da mu cewa inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ubangiji ta'ala ya san abin da masu shirka ke kira wanda ba shi din ba wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah shine al-aziz mai rinjaye sannan kuma al-hakim mai hikima وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحسنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وتلك الأمثال أبند أكا أمتا أبايا مثالين نضربها للناس وند مكي بقى سوغا متاني إن جاء الله وما يعقلها باب وانت زي هنكلتيسو يدوكي وأزيكي إلا العالمون سيما سئلين malamai ko waɗanda suke kokowar zama malamai wanda ke kokowar zama malami shine wanda kullum inda ake karatu yana kai jiki ya saurara ya ake cewa to irin waɗannan sune suke fahimtar misalai da Allah ke bugawa in ba haka ba wanda baya cikin wannan matsayin sai ya dauka ba zai dauke su a matsayin komai ba khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq ubangiji ta'ala ya halitta sama ya halitta kasa da adal da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'minin Lalle a cikin hakan akwai aya ga mutanen da suke. Usman wuya ina yi kaminan kitabu a asibiti na kwallon, ina kwallon ta canza a ammin fasha, in wani mun ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أتل ما أوحي إليك من الكتاب ككرنت أبند أكي مسا وهي أكي مكا وهي ينسن للتاب إني القرآن من ذا الله ما يتنا أقوب كاتر يرنت كرنت القرآن بل تنامو كراير تزوت يركا ذا القرآن ka lankwasar da harshen ka ya zanto kullum yana jike da haruffan alkur'ani mai girma wa aqimi sala kuma ka rinka tsayar da sallah akan lokacinta inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana taimakawa wajen hana alfasha da kuma aiki wanda yake mummuna me ake nufi da sallah tana hana alfasha da kuma mummunan aiki shine malamai suke cewa abinda wannan ke nufi in dai mutum yana yin sallah daidai wa daida irin yadda annabi yake sallu kama muni usalli tun daga lokacin da kace Allahu akbar kai sunna du'aul istiftahi kai isti'aza kai basmala ka karanta fatiha a natsi har ka je ruku'i yadda annabi yayi haka dagowa daga ruku'i haka sujada haka komai matukar mutum na sallah irin wannan to wannan sallan za ta taimaka wajen ya hatta hana shi alfasha da munkari gwargwadon yadda sallah ta cika gwargwadon yadda take hana mutum aikin alfasha da munkari gwargwadon yadda ta zanto akwai nakasu da tawaya cikin sa gwargwadon yadda za ta gadar wa mutum kusantar alfasha da munkari ina fata an fahimta haka waɗansu malaman suka ce akwai wani hadisi da za ku ji ana faɗa riwayar tabarani daga Abdullahi dan Abbas cewa mallam tanhahu salatahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar falam yazdad min Allah illa bu'da dukkan wanda sallarsa ba bata hana shi alfasha ba bata hana shi munkari ba wai ba abin da ya dada tsakanin shi da Allah sai ƙara nisa ma'ana wanda zai sallah kuma gashi yana zina ko yana shan giya ko yana tata to wannan ba abin da ya kara wa kansa sallar da yake sai ƙara nisantar Allah wannan hadisi ne da'i bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ba haka ba da duk mai alfasha sai ka ce daina sallah kenan dan idan ya za ta kara masa ne santar me zai so ta kara masa ne santar ubangi ba zai yi ba hadisi ba tabbata shi bane daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ji yana yawo a bakunan mutane hadisi na da'ifi Imam Tabarani rawaito daga Abdullahi da Abbas za ga sai mun kace sun kawo cikin tafsiri haka Imam Al-Qurtubi da wuya ka ga wani malamin tafsiri ya zo karkashin wannan aya ba tare da ya kawo shi ba sai dai waɗansu sun faɗakar cewa hadisi na za'ifi. waɗansu kuma sun yi shiru da sun kawo ma sanadin abinda suke nufi je ka bi sanadin hadisin dan ka tabbatar ya inganta kafin ka faɗa ko bai inganta ba wai kawo shi cikin ibnu kasir ba shi ke nuna ya inganta ba shi idan zai kawo zai taimaka maka قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن أبي هريرة قال رسول الله abin da yake nufi duk abin da ya biyo bayan kala rasulullahi din nan ba za ka ɗauka ba sai ka karanta haddasana fulan fulan fulan fulan su wane wane wane da ya ji daga wane karanta tarihin su shin ana karɓar labarin su ko ba a karɓa shi ya kyale ka ba ya kawo maka sanadi ba ya riga ya fita har wurin Allah ya riga ya fita har wurin Allah aiki ya rage naka yanzu kuma ka je ka bi ka'idojin malaman hadisi ka ɗauki wani hadisin ka ɗora akan sikelin ilimin hadisi ya inganta yi aikin shi ko bai inganta ba wannan kuma wani makamashi ne wanda ba kowa ke da shi ba shi yasa karatu ba shi? karatu bukar ka taba cewa ga wata rana na zo na kammala karatu har mutuwa ana ta yin karatu ke duk malantarka kullum sai ka kara littattafan ka kullum kai ta kaɗe masa kura amma ka ga littattafai a ɗakin malami yanan gizo gizo ya rufe su kaga ba a karantawa ke albarkacin makaranta aka zauna ana ci sai in aiki ya samu mutum kalubale to kuma sai a koma a karkare kora kenan to shi yasa kalubale ke da daɗi a cikin duniyar ilimi ka samu wani ya saba ma kamar ta cewa Allah godiya ka yi fatawa wani ya ce ba haka ba ai ya tsaro maka aiki domin sai ka sake komawa littafi kila ka gano ba hakan bane ba kaga anan gurin ya ya taimaka maka kila ka gano hakan ne ƙara karanta wanda kai kuma ka ƙara nutsuwa da shi kenan le zadu imanan ma imani ilimi kan ilimi kenan dole sai ana wannan da haka in an saba ma karka damu ni in ka saba ba zan damu ni ma in na saba ma karka damu illa iya ka ayi bincike a bayyana mutane me ya gaskiya in kuma za a faɗa sai a ce ga littafi kaza ga kaza ga kaza ga kaza wannan hadisi ne da'ifi amma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar abinda muka faɗa yin ta yau da gobe na taimakawa wajen mutum ya rage ayyukan barna wannan haka waɗansu malaman kuma suka ce as-salata nan abinda ake nufi da ita karatu qur'ani an gane ku lalle qur'ani yana hana alfasha da me da munkar wannan ku kowa ya sani duk wanda ake wa wazi da alqur'ani yau da gobe za ga qur'ani ya hana shi ne alfasha da munkar me yasa kuka ce as-salatu anan ana nufin alqur'ani suka ce ga hadisi cikin sahih muslim hadisi ingantacce hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ke cewa qasamtu qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu sai ta me idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل a nan gurin ubangiji ya raba sallah tsakaninsa da bawa ne ko ya raba karatun sallah tsakaninsa da bawa karatun sallah ashe as-salatu cikin wannan hadisin ana nufin me karatun qur'ani da haka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle alqur'ani yana hana alfasha yana hana munkari dan haka ake ce masa suna sallah dan saboda idan kai sallah ba qur'ani sallah ba ta ba ko ba haka ba to a ce kenan min babu salatul kulli wa iradatul juz'i kenan kuma babu darajatul juz'i wa iradatul kulli kenan wato juz'u sala shine as-sala wato shine qira'a sai aka ce masa sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnun wadansu malaman kuma suna da wadansu fasara daban wadansu malaman su ce abinda ake nufi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar matukar kana cikin ta to baka iya alfasha sai fa in kai sallama yo wannan aiko da qur'ani ne faɗa ba kowa ya san haka shi yasa waɗansu suka ce wannan fassarar ba ta da ƙarfi bai kamata ma mutum ya faɗe ta tunda ko ba ilimi ka iya faɗin wannan fassara amma waɗancan guda biyan suna da matukar abin suna da matukar shiga lungu duka Allah ce wala zikrullahi akbar waɗansu ma malaman suka ce abin da ake nufi tana anil fahsha wal munkar ita sallah tana kankare zunubin alfasha da zunubin munkar in dai kayi ta daidai da sunnar annabi da wannan ma kuma kaga suna da masakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ruwayan bukhari ko muslim yake cewa misalin salloli guda biyar dinnan da kuke a yi ne kamar misalin wani kwate daga cikin kullun zai fito sau biyar ya zo ya yi wanka ya koma gida a jima ta ki fitowa ya wanka har sai ya yi sau biyar ya ce wannan bawan Allah da yake wannan matsayi za a samu da datti a jikinsa sahabbai suka ce ba za a samu ba sai manzo Allah ce kazalika masal salawatul khams yamhu Allah bihin al khataya kamar haka ne salloli guda biyar din nan in mutum na tsare su yayi su daidai yadda aka ce ubangiji na kankare zunubai su kaga wannan kuma ai wannan fasarar ma ta yi tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine mafi girma to nan ma akwai fassarori daban-daban waɗansu suka ce ambatan Allah gare ku ku bayi shine mafi girma sama da ambatan ku ga Allah an fahimta ku dan Allah ce fazkuruni azkur ku ambace ni ma zan ambace ku to idan kuka ambace shi ya ambace ku da ambatan da kuka yi masa da ambatan da ya muku daidai wa daidai suke wanne ne bi girma na Allah shine walla zikrullahi akbar kar ku dauka da yace fazkuruni azkurkum an yi daidai wa daidai kina an yi kunnan doki ko alama zikrullahi ta'ala lakum akbaru min zikrikum iyyahu ambatan da zai muku ya wanda dan shi zai ambace ku ne a fadar mala'iku kowa ya ji yabe ka shine ambatan Allah din kai kuma lokacin da kai kai kadai ka san kai zikiri wani ma bai san kai ba to da wanda aka sani da wanda ba sani ba wanda bi girma kenan ko da za ka yi lama ka yi zikiri ka sa makarfon ka yi amfani da ta a kofar gidanka duk a ji kana zikiri kana da la'ilu karshe dai baka da lada tun da ka yi dan mutanen sannan ya ungurku ne kadai suka ji wanda ke nesa kuma bai ji ba amma Allah ko zai ambace ka a fadar mala'iku kaga wancan zikirin ya fi maka waɗansu malaman suka ce wala zikirullahi akbar wato shi ambatan Allah shine mafi girman ibada zikiri shine mafi girman ibada kowace ibada da ba zikiri ba bayan zikiri take shi yasa dukkan ibadar da ba zikiri ba duk girmanta kuma sai ka samu zikiri rukuni ne a cikinta yanzu sallah ita ce mafi girman ibada zikiri rukuni ne a cikin ta domin zikiri karatun qur'ani kenan karatun qur'ani rukuni ne a cikin sallah in babu shi babu sallah ko ba haka ba sannan da ita zaka bude da shi zaka rufe Allahu akbar zikiri ne assalamu alaikum wa shi ma zikiri ne a ce dukkan ibadar da ba zikiri ba sai ka samu zikiri kuma yana cin kaso mai tsoka cikin ta shine wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji ta'ala ya san abin da kuke aikatawa sai ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون التي ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku yi jayayya da waɗanda aka bai mu littafi kafin ku yahudu ko nasara ko nasara wato kirista ko yahudawa kada ku yi jayayya da su illa billati hiya ahsan sai da hanyar da ita ce ita ce mafi kyawun hanya wato in za ku yi jayayyar ku yi jayayya bisa ga ilimi bisa ga kowa ya koro dalilansa da ke nuna gaskiyar abin da yake kai ko rushewar abin da abokin zancen sai ke kai ba wai jayayya ta zage-zage ba ba wai jayayya ta ɓata lokaci ba Hanyar da ku yi jayayya amma ta hanya mafi kyau illal ladzina zalamu minhum sai fa waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su to wannan kuma jayayya ba ta da amfani kenan to wannan aya malamai sun yi sabani waɗansu malaman suka ce mansuha ce an shafe hukuncinta wata aya ta shafe hukuncinta aya ta ta shar'anta jihadi suka ce yanzu ba ruwanmu da wani jayayya tsakaninmu da ahal kitab yahudu ko nasara illa dai ko dai mu yaƙe su in ko ba haka ba su yadda za su ba da jizya in ba haka ba su shiga musulunci amma a tsaya ana wani tattaunawa babu wannan tattaunawar. haka waɗansu malaman tafsiri suka ce amma dai zance mafi inganci wannan aya tana nan ba a shafe ta ba har yanzu ubangiji ta ala ya shar'anta in an samu wani kirista da ya bugi kirji ce zai gane kiristanci yana son ya tabbatar maka ta hanyar bible din da ke hannunsa cewa annabi isa kaza ne dan Allah ne kamar da suke riyawa kafirat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba in yana so ya tabbatar maka ingancin addinin sa kai musulman da ka ilmantu da ilimin addinin musulunci ya halatta kai ja in amma in za ku yi ku yi billati hiya ahsan hanya mai tsaji hanya mai kyau wanda ba ta yadda jijiyar wuya in ya zo zai yi magana kai ma ka zo za ka yi magana yan kallo su zo daga dukkan bangarori guda biyu ya ku yan kallo kallo kawai za ku yi ba wanda zai sa bai ta kowane bangare kai fare magana wannan yayi magana idan so wannan a shi minti biyar wannan a shi minti biyar ko wannan minti goma wannan ya baki minti goma kowa ya faɗi abin da yake kai tare da dalilai sauran mutane kuma kyale su yi hukunci har yau idan an samu kiristan za su yi haka in an samu ko musulmi mai karfin halin da zai iya tsayawa ya kare addini sai ya tsaya yayi wannan yana daga cikin jihadi yin haka an gane ku hakan yana daga cikin jihadi illal ladzina zalamu minhum sai dai waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su zuwa ake nufi waɗanda suka zalunci kawunansu wanda sun san ƙaryar abin da suke kai sun san ƙarya ne suke yi irin waɗannan duk jayayyar da za su yi da su biyar da kake su bango ba za su yi da masu faɗi to wannan ka ja in ja da su ɓata lokaci ne kawai sai ka ba su amma akwai wanda zai rika ganin kamar yana da hujjar da zai baka ko ba haka ba duk inda mutane suke halaka ko sai ka samu iri biyu imma mai son zuciya wanda yake ya san barna amma yana amfanuwa da wani abu to shi kenan sai tsaya kan wannan bannan ya dage karfi wa billazi unzila na wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid mun san abin bautar mu da abin bautar ku ɗaya ne shine Allah sai dai ku kun karkace ne da gangan kuke bautawa wani Allah Yahudi ke bautawa Uzairu su kuma yan mushin suke bautawa Annabi Isa in ba haka ba abin bautar guda ɗaya ne wanda ya halitta shi kadai shine Allah wa nahnu lahu muslimun mu muna mika waya ga wannan abin bauta kadai ta shine Allah وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون wa kazalika anzalna ilaykal kitab kamar haka ne muka saukar da littafi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma fallazina atainahumul kitab waɗanda da muka basa littafi kafin ka cikin yahudu ko nasara waɗansu daga cikin su yu'minuna bihi suna yi imani da alqur'ani wa min ha'ula'i kuma daga cikin waɗannan wato ana nufin quraishawa ko sauran larabawa wanda ba sa kan yahudanci ko nasaranci man yu'minu bihi su ma cikin su akwai ake samu su yi imani da shi an gane ko wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai yi musun ayoyin mu illa kafirun sai mutanen da suke kafiri amma duk wanda yake mai imani baya musu da wata aya cikin ayoyin Allah وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Ubangiji وبنجي da manzon Allah wa ma kunta tatlu min qablihi kitabin wa ma kunta baka kasance tatlu kana karantawa min qablihi kafin saukar Kur'ani min kitabin wani littafi ba da can baka iya karatu ba kafin a saukar maka da alqur'ani wala takhutuhu bi yaminik haka baka rubutawa da damanka ma'ana baka iya rubutu ba da kafin a saukar maka da Ƙur'ani haka kuma baka iya karatu ba Izan inda a ce dama ka iya karatu ka iya rubutu sai kuma ka zo da alkur'ani lartabal mubtilun da masu barna sun samu shakka da ba za su gane qur'anin wahayi ne daga wajen Allah ba sai su dauka ko ya kai wajen wani ko ba haka ba sai Allah ya kaddarawa annabi ya zanto annabiyul ummi allazi la yaqra wa la yaktub baya karanta wani abu da baya rubuta komai baya da malami kuma a makka Allah ya saukar masa da wahayi ya malantar da shi ya zama malamin malamai ba tare da ya shiga aji ya koyi alifin ba'un ta'un ba sallallahu alaihi wa sallam dan an yi haka dan ya zanto mu'jiza ga mutane cewa eh lalle wannan annabta ce dan in ba haka ba wanda aka halicce shi aka haife shi bai san komai ba bai taba koya a wurin wani ba babu yanda za a yi kawai buga ya zo ya iya rubutu lokaci guda sai in ya samu wanda ya koya masa tunda ko baya da malami a makka a kenan wa ya sanar da shi Allah ne ya sanar da shi ilimi ne ladunni wahayi ne daga Allah ta'ala shine abin da abinda wannan aya take nufi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab da san baka karanta wani littafi kafin alqur'ani wala takhutuhu bi yaminikum baka rubutawa da hannu idan inda a ce kana karantawa ko kana rubutawa lartabul mubtilun da wato ainihin masu barna sun samu ta cewa wannan hakika ubangiji ya riga ya tabbatar da ita a wurare da dama kaɗan daga cikinsu wa kazalika auhayna ilayka ne da yake auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab anan gurin rubutu ko kuma ya zanto littafi din ma kunta tadri mal kitab wal iman da can baka san menene littafi ba baka san menene karatu ko rubutu ba walal iman rukunan imanin ma baka san ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man min ibadina wa la tahdi ila siratal mustaqim sai Allah ya sanya maka wannan alqur'ani ya zanto haske wanda yake tire da wanda ya so cikin bayinsa abin nufi dai annabi bai koyi karatu wajen kowa ba bai abin nan ba ashe tuhumar da duk mutanen maka suke cewa asatirul awwali na tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila surata madafa ne in ba haka ba ku faɗo waye karantar da shi mana ba wanda ya karantar da shi kuma wani abu sai Allah ya kaddara wa annabi zama cikin garin Makka bai taɓa fita daga makka da kewayenta ba ƙauyen makka tun da aka haife shi har ya zuwa lokacin da aka saukar masa wahayi amma idan kuna karanta littattafan sira za ku ji an ce yana yaro ɗan ƙarami an yi tafiya da shi ƙasar sham an je garin busra har ma wani ba yahude ko wani kirista ya gan shi ya ce wannan shine annabin ƙarshen zamani wai ya gane haka ya je ya ga ya zauna gindin wata itaciya da ba ta da ganye sai ta yi ganye kuma yana tafiya girgije na masa inuwa duk labarai ne marasa tushe ba ko ɗaya daga cikin su domin inda wannan ta faru abinda mutanen makka suka kafa hujja da shi na cewa qur'anin ko yayi a wurin wani da ya zama gaskiya ke tun daga shi ya haɗu da wani malamin yahudawa ko malamin yan mishan kafin ba a turo shi ba, da suna da daman cewa amma dan ubangiji ta'ala nuna mujizan qur'ani ba a kaddarawa annabi fita daga wurin makka ba wannan kenan karo na biyu lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi ya zo ya bada labari mutane suka ce ƙarya ne yace lallai Allah ya kai shi wajen gaske ne suka ce ƙarya ne in ko ba tsoro ba bayyana mana mu gani sai ubangiji ta'ala ya buɗe masa hanya kawai yana kallon masallacin Qudus yace to ga yadda ginin masallaci yake kofa ta kaza tana kallon kaza kuma azara kaza ce a sama daidai wuri kaza ga kofa iri kaza ga katako iri kaza mai fenti ko kaza iri ya musu bayani irin yadda wanda ya je wurin ma haka zai inda a tarihi ya taba zuwa kasar Sham inda Baitul Maqdis yake yanzu ya zo ya ce ya yi da sai o oh, dama ai yi yana yaro an taba zuwa da shi dan ya faɗa mana yanzu ai ba gwanin ta to bai taba zuwa ba sai abin ya daure kai da haka ku rike wannan sosai da sosai a littattafan tarihi da littattafan sira suna bukatar rariya da za ta tace maka su fiha ma habba wa dabba a cikin su akwai ababen da yake ba su da asali ta fuskar ingantaccen tarihi to amma kuma an yada su bakunan mutane a wajen karatun maulidi wajen karatun tafsiri ana ta yada isra'iliya da sauransu marasa asali shi yasa kullum muke kira ga dukkan wani malami mai koyar da mutane cewa amana ce Allah ya tsora a kanka na kullum ka rinka bincike in fa kana karantarwa kana wa'azi kana tafsiri baka ƙara bincike mutane kuma sun yarda da kai abin da ke faruwa shine ilimin idan ya kare ka shiga dabaru kuma kana ta ba mutane kuma suna ta karɓa. ko in baka tace ilimin ka sai ka je ka ɗauko magana ba ibiya tun karni takwas da suka wuce baya shekaru ɗari takwas an yi littafi a kai an ce wannan labarin ƙarya ne kai baka ga wanda aka ce ƙaryan bane ba ka dauka cewa gaskiya ne ka dauka kana ta yi dole ne sai mutum yana bincike ko da wani lokaci walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dama shi malami na Allah sukwa biyu karantaswa karatu tu'allimuna alkitab kuna karantar da mutane wa bima kuntum tadrusun kuma kuna kara karatu ba yanda za a kai ta karantarwa ba ka kara karatu a ba a ka. ba yanda za a yi kuma kai ta karatu ka ce yi zo ka karantar ka ce a sai na gama kuma a ce an ci da ka ba za a ci da ka. ka hada biyu tu'allim wa tadrus tu'allimun kitab, wa bima kuntum tadrusun malamin gaske kullun yana karantarwa kuma kun ga sai aka ce tu'allimun alkitaba kuna karantar da littafi wani littafi wani littafi kenan littafin Allah alqur'ani mai girma ko duk abin da zai taimaka wajen a fahimci alqur'ani mai girma kamar ilimin hadisi kenan kamar ilimin sira din kamar ilimin tarihi kamar ilimin lugar larabci tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci duk suna taimakawa wajen a fahimci Qur'ani waɗannan su ne malamai amma malamin da zai zo a bada sa'a wannan ba ma malami bane ba da shi da sauran gama garin mutane duk ɗaya suke mu ne dan da ba mu da ma'auni sai muka ɗauka shi ma malami ne amma Allah bai sa musu suna malami ba manzon Allah bai sa musu suna malami ba wannan dan sunbu ne kawai wanda za a zo koyi ba koyi maka rubutun sha ko ya je ya sauke Qur'ani ko ya zo ya kaza ai ba koyar da kai Qur'ani ba ya sauke maka yi shi kuma Allah ce tu'allimuna alkitaba ba haka Allah ce ba menene ma'anar tu'allimuna alkitaba kuna karantar da littafi shi karantar maka da yi karantar da kai yi manzon Allah da kansa da ya zo mai yayi abu guda biyu yayi aiki aiki na farko koyar da mutane tilawan Qur'ani siya aiki na biyu koyar da fasarsa haka aya ce, laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa walhikmata, ka ga hikmata kaga yatlu alaihim ayatihi yana koya musu ayoyin Allah yatlu yana karantawa nan Qur'anin kawai karatun zalla wa yuzakkihim yana tsakake su daga munanan dabi'u wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su littafi to ayat da ke can ai sune alkitab da ke nan gurin a can an ce yatlu tilawa kenan nan kuma yu'allim dole sai ko ya koyar da kuma ya koyar da tafsirin su kenan haka kenan da malami zai takaitu sai dai a yi ta kira'a zalla a yi ta karatu to abinda za a yaye za a yaye zarata mahaddatan qur'ani amma wanda ba su san fasaran ko aya ɗaya ba har yanzu kuma an yi rabi ba ya rabi biki. ina fata al'adu bil qur'an hada qur'ani da qur'ani idan ka jawo aya ka jawo danginta da yan uwanta da ke waɗansu wurare ka haɗa kansu sai ka fitar da sakamako duk inda ka za aya aka yi gaba ka samo to idan ba hafizi ba waye zai iya haɗo ma kawunan su kuma ba wanda zai iya haɗo ma kawunan su da gaggawa shi yasa duk waɗanda Allah ya ba su hatan Qur'ani ba karamin ni'ima bace ba ya kamata su girmama wannan ni'imar su ganta wato su tsaya su zage dantse wajen ilimi kuma na addini din ilimin harshen larabci ilimin tafsiri ilimin fiqh ilimin lugha da sun tsaya shekara hudu biyar sai ga mutum dandana ya tazara mai yawan gaske to ballantana na kai shekara goma kai shekara ashirin ai shi kenan yadda ka ja fari a can haka zaka ja fari a tafsiri amma ka jafari wajen rubutu ka jafari wajen fassara ba ai in an ja baki kuma sai an yi mai sai an fasa shi amma a ja baki ba fasa ba kuma to fasa shi kuma ba zai yi ba dole sai da ilimi kenan dan haka dai abinda nake so mu kai gare shi a nan gurin ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zama cikin kuriyar makka da dai bai taba zuwa shan ba bai taba zuwa baitul maqdis ba bai taba zuwa busar ba har zuwa lokacin da ya kai dan shekara arba'in, sai da aka yi masa wahayi ne a daren isra'i ne aka dauke shi daga makka zuwa masjid al-aqsa daga masjid al-aqsa kuma zuwa saman sama har inda ya sadu da ubangiji aka farlanta masa sallah aka dawo da shi wannan shine tarihi ingantacce duk tarihin da yace ya je wani gari wajen makka musamman ma yace kasar sham to ba gaske bane wannan tarihi an gane ku وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات bari dai shi wannan alkur'ani mai girma ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilm da Allah ya taskance su a cikin zukatan ma'abuta ilimi ashe ba a kiran mutum ma'abuta ilimi sai in a cikin zuciyar akwai wani abu na alkur'ani mai girma dan qur'ani shine jigon ilimi gaba daya وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ظالمي مسلم آيو يمو سيمتنا نتحكي أزالك وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا وطن دبسي إيماني بسكر سوى لولا أنزل عليه آيات من ربي إنما أتي أنسو كرمس دا آيو يد قولون أبنجيج إن دا أنسو كرمس منزان الله آيو يد قولون أبنجيج دا من يدرس أبين دا سكي نفي دا irin abin da suka rinka tambayar annabi a kawo musu na mu'jiza dan su yi yar kore da shi su ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yabu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai ka bulbulan mana da wani idan ruwa daga ƙasa mu ga ya fito a cikin garin makka aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa aw kaza aw kaza aw kaza aw kaza aw kaza da suka yi sun roƙa cewa sai sun gaina da gida na zinariya da azurfa ko sun ga yana da wata makekiyar gona cike da dabino da inabi da kayan marmari ko sun ga yana da kaza ko su ga cewa gashi an sa wata matattakala ya hau ya tafi sama ya je ya karɓo littafi kuma ya kawo musu to wannan ayoyin su suke laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan me ba saukar masa da ayoyin da muka nema ba in gaske ne an tsabar kangarewa kenan da kafircewa kenan sai Allah ce kul ka ce da su innamal ayatu inda Allah lamarin saukar ayoyi yana wurin Allah shi ko ba a tusan sashi domin shi fa'alul lima yurid ne abin da ya ga dama shi yake wa innama ana nazirun mubin kace da su ni annabi kadai nazirun mai gargadi ne mubinin mabayyani banda wannan ba kuma ba na iya kawo ayoyi sai Allah ya ga dama ya kawo da kansa أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون التي أولم يكفيهم شم بي إشيس بأننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مومن سوكر دوانا للتابي غريك وانا أكي كرن تامسو أي آية in dai mu'jiza suke nema in dai gagar koyo ne yo ayal qur'ani ba qur'anin bane bai ce kullu inin tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd zahira inda mutum da aljan za su taru kan su yi taron dangi su kawo wani abu kutan kutan qur'ani ba za su iya ba ko da tashi zai taimaka masa shi kuma suka zo suka yi din suka kasa ba qur'anin bane ya sassauta in sun kasa kawo duka qur'ani su kawo sura goma am yaqulu naftara wal fatu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wa du'u man zatu min dunillahi in kuntum sadiqin in ma ba za ku iya kawo qur'ani ba ku je ku kera ku ƙirƙiro surori goma kacal kamar daga alamtar kaifa zuwa min aljinnati wan nas kadai nan ma suka je suka kasa ya sassauto da su yace am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi ku kawo sura ɗaya, an faɗi wannan a makka aka je madina kuma aka sake maimaitawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin duk suka kasa ya wannan bai sa aya ba kuma me suke bukata sun yi taron dangi su kawo kusan kusan qur'ani har an-nadru min al-harf yace launa sha'u la kullu misal hasa in muna so sai mu faɗi irin wannan aka ce kawo kuma ya kasa wannan bai sa aya ba kuma to me sai sai sai an bulbulo da ruwa daga kasa ga abin da yake hannunka ka ka kawo kwatan kwacin sa kana nema bulbulo ruwa daga kasa kai me awalam yaktihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim inna fi zalika lalle cikin abin nan na saukar da alqur'ani a gare ka rahmatan akwai rahama da Allah ya so gare ka da kuma wanda suka imani da kai wa zikira da kuma tunatarwa da wa'azi li qaumin yu'minun ga waɗanda suke masu imani sai Allah ce kul ce da su kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanin da ku cewa na isar muku kuma ku kun kangare kun yarda ya alamu ma fi samawati wal ard ai Allah ya san abin da yake faruwa cikin sammai da kasa gaba daya ballantana abin da kuma ya gudana tsakanin na da ku wallazina amanu bil batil lalle waɗanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka zo suka kafirce mu Allah ulaika humul khasirun irin waɗannan sune hasaratu Allah tsare ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Ubangiji ya ce wa ya ta'ajilunaka bil azab za ka ji suna neman ka gaggauto musu da azaba su kafirai kenan sai Allah ce walaula ajalun musamman ba dan wani alkawali ba sananne da Allah ya ajiye na cewa ba zai azabce su ba sai an je wannan lokacin a ja'ahumul azab da abin da suka bukata na azaba ya zo musu wala yatiyannahum baghtatan kyale su da sannu ita azabar za ta zo musu baghtatan lokacin da ba sa tsammanin ta wa hum la shurun alhali bisu sani ba na kabil azab suna neman dai wai ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ai azaba ta riga ta zo in mutum ya kafirce domin jahannama tana kewaye da kafirai ma'ana babu yadda za a iya fita daga cikin ta babu yanda za a yi iya tsere mata dallatin yawma yaghshahum azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun yawma yaghshahum al'azab tunatar da su ranar da azaba za ta lullube su ta yadda ba za su samu fita daga cikin ba min fawqihim daga saman su wa min tahti arjulihim haka kuma daga karkashin kafafuwansu ta sama ta kasa duk azabaci Allah tsare lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin zulalun minan nar wa min tahtihim zulal kenan wa yaqulu sai ka ji wato mai maganan cikin su ko kuma mala'ika zai magana ya ce da su zo kuma kuntum ta'malun ku dandani wato ainihin abin da kuka kasance kuna aikatawa aikin da kuka yi na barna sakamakon za ku dandana ko mala'ika faɗa musu haka ko ubangiji ta ala da kansa sai ce ya ibadiyan ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun kullu nafsin za'iqatul maut ثم إلينا ترجعون يا عبادي waɗanda suka yi imani? سكي إيماني إن أرضي ku sani cewa lallai ƙasa ta mai yalwa ce kwarai da gaske fa iya ya fa abudun ni kaɗai za ku bauta duk inda kuke wato wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ta fara tantana wa musulmai labarin cewa za su hijira domin tunda suna zaune a makka kuma an hana su shimfiɗa ka'idoji na addinin musulunci a wajen ubangiji kuma ya halitti su ne don su yi bauta ba don su ci su sha ba ci da sha taimakawa yake wajen rayuwa amma manufar rayuwa shine don ka bauta mu Allah ai idan ya kasance ba ka da tunani sai ka ci sai ka sha wannan tunanin bai tsara na dabba ba in dai ci da sha da motar shiga da gidan shiga shi kaɗai ne tunanin ka ya zaka ka samu wannan wallahi tunanin da bai tsara na rabon gidanka ba tunani ne na dabba dan me ake ci dan a rayu dan me ake sha dan a rayu to dan me ake rayuwa dan a bauta ma Allah ashe ita ce manufar me ake ci dan a rayu dan me ake sha dan a rayu dan me ake rayuwa dan a ci dan me ake rayuwa dan a sha <laughs> ci ke da <laughs> in ya zanto kawai za ka rayu ne dan ka ci yani ya ishi ne a kudi kawai ka rayu don ka ci abinci ka rayu kawai don saboda ya mace ka rayu kawai don ka sha abin sha ba mu nufa kenan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin bambancin dan adam in ya zama musulmi kenan da dan adam din da ba musulmi ba musulmi yana da wannan manufar ya gamsu da ita shi yasa sa take yin kyau take yin inganci shi ko wanda ba musulmi ba yana rayuwa ne dan ya ci ya sha to sai ya ci ya sha ya ci ya sha har yanzu sai ji akwai damuwa a cikin zuciyarsa to shikenan sai kuma sai je ya nemi jima'i kuma yayi jima'i kuma har yanzu kuma akwai damuwa da kulli a zuci shikenan sai ya sha giya sai ya sha kokin sai ya sha barasa sai ya ji har yanzu dai zuciya ta tana da bukatar wani abu akwai damuwa ni mai waci ne shikenan sai ya dauki bindiga sai babban dige mutane ya harbe arbi ya dasa bom har yanzu kuma hankalinsa bai kwanta ba ya shiga cikin ruwa ya yi kaya ya tafi yawon shakatawa duk a banza har yanzu zuciyar mayin wuciya ce dan ba yanda za a yi ta rayu sai da bautar ubangiji shi kuma yaƙi sai ya samu wani kulli a zuci wanda ci da sha ba za su warware shi ba sai bautar ubangiji to wannan manufar da dan adam ke ginuwa akai a matsayinsa na musulmi shi yasa ke shan bamban da wato ainihin sauran dan adam da ba shi ba shi yasa Allah ce in kun da aka hana ku wannan ku yi hijira zuwa inda za ku yi dan in kana garin da ba a bautar Allah ko ana yi a karkace kuma ga wani gari da zaka je ka bauta Allah yadda ya kamata ka tsaya nan garin ka bata tun ka lokaci ya ibadi allazina amanu ya waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a ku sani cewa kasa ta mai yalwa ce fa iya ya fa abudun ni kaɗai za ku bautawa a duk inda kuke kullu nafsin za'iqatul maut lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kamar mai da martani ne daga kafirai da suke cewa wai annabi ya mutu a huta haka makiyinka zai ce wai sai ce wai ka mutu a huta har ma ya yada jita-jitar ka mutu bayan kana nan da ranka ha kawai su gaggautowa ke ka mutu a huta to ai kullu nafsin za'iqatul maut tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lattu fiha bi auhadi ai wadansu sun so wai in mutu sai suka yace kace da su in dai mutuwa ce titi ne ba na wani ni kadai ba namu ne na mu duka kullu nafsin za'iqatul maut afa in mitta al khalidun in kai ka mutu zasu da sai Allah ce summa ilaina turja'un sannan gare ni kuma za a dawo da ku wallazina amanu wa aminu الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العامل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكعين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو سميع عليم والذين آمنوا وأن سكي kuma suka yi ayyuka سكي أيك نجري لنبوئنهم من الجنة غرفا lalle za mu zaunar da su daga cikin gidan aljanna gorafan waɗansu manya-manyan ɗakuna da ke cike da kayan daga cikin gidan cikin aljanna kenan wato da suke cike da kayan alat tajrimin tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana karkashin gidaje da benayenta khalidina fiha suna masu dawwama cikin aljannatin nan ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ba masu surutu ba masu aiki allazina su ne waɗanda suka yi hakuri wajen yi wa Allah da'a Wa'ala ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna dogara ga ubangiji ba sa dogaro da kowa me yasa suke dogara da ubangiji suna da masaniyar cewa wa ka ayyin min dabbat ai a so da dama za ka samu waɗansu halittu a ban kasa la tahmilu rizqaha wanda ba sa iya ɗaukan abincinsu su ajiye wa kansu daidai kullum za su waye gari ba komai Allahu ya ha ubangiji ke ciyar da su wa iyyakum haka kuma kudin mai shi ke ciyar da su tsuntsu baya ajiye abincin gobe duk tsuntsu idan ya kiwo yau haka zai je ya kwanta a shekarsa ba komai a ciki takadu khimatan wa taruhu bitana da sassafe dai zai sammako to ne manzo Allah ke cewa da kuna yin tawakkali irin tawakkalin tsuntsu da Allah ya arzuta ku irin yadda ya arzuta tsuntsu ai tsuntsu ya cikin talauci yana cikin arziki alhamdulillah duk da bai ajiye komai a gida ba amma yana cikin arziki domin bai na ya rasa ba to sai malamai suka ce me kenan ake nufi kar ma ajiye komai a gida kar ka ajiye abincin kwana biyu ko kwana uku ko na wata daya abinda wannan da yake nufi shine ne wato inda zuciyarka na rataye da ubangiji yadda tsuntsu ya rataye zuciyarsa da ubangiji kuma aikinka kana gabbai da jikinka irin yadda tsuntsu ke yi to da Allah zai arzuta kai da arzuta shi shi zo abu guda biyu ya hada zuciyarsa na rataye da ubangiji cewa lalle zai bashi sannan baya da kasala da sassafe da jiki. ai ba wanda ya fi tsuntsu mako duk duniya gaba daya ko imrul kaisu ma da ya so ya zuga kansa cewa shi ya fi tsuntsu mako, dan ya zuga kansa wa kad agtadi والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حتى السيل من so وينا nuna نونا يا kowa sauri yace ai lokacin da nake fita daga gida tsuntsu ma yana shekar sai na bacci bi da wani katon doki na ingarma ka'idil, awabi da haikali zuwa can karshen dai abin da ya faɗa abin da dai ake nufi ka zamanto mai dogaro ga Allah ta hanya guda biyu zuciyarka ta dogara ga Allah kuma aikinka kana gabbai baka da kasala to wannan shine hakikanin tawakkali wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha yaso da dama akwai dabbobi da ke ban kasa da ke la tahmilu rizqaha ba ta iya ajiyewa kansa abincin gobe Allahu yarzuquha amma Allah shine ke arzuta su wa iyyakum da ku wa huwa samiul alim kuma shi Allah shine as-sami' wanda yake mai ji al-alim komai ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فعنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم عند ذاك تنبيس من خلق السماوات والأرض ونن يهل تسمي دكسا وسخر الشمس والقمر ونن يهولي رانا يكم هولي وتا تفيا yadda ya so da'ibai ne kenan la yaqulunna Allah da za su da kai Allah ne sai Allah ce fa anna yufakun in sun yadda shine ke yin halitta to fa anna yufakun dan me ake karkatar da su daga ya masa bauta shi kadai Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi ubangiji shine ke shimfida arziki ga wanda ya so cikin bayansa wa yaqdiru lahu kuma shike kuntata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukan komai ولئن فعلتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الله ce ولئن سألتهم إن ذاك تنبيه من نزل من السماء ماء وانين يسوكر دروا daga sama فأحيا به الأرض من بعد موتها ya rayar da ƙasa bayan ta mutu abinda ake nufi da mutuwar ƙasa ke kashe wacce da bushe wacce amma daga ba sai rayar da ita ta hanyar fitar da lambuna a kanta da wato وما هذه الحياة الدنيا إلا لغو ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وأن rayuwa الدنيا duniya makusanciya bata إلا لهو face dai abu mai rudi wa la'ibun da kuma abu wanda yake na wasa ba gaske ba ce ba duniya abin da yasa ba ta zama gaske ba tunda babu dawwama a ciki Allahu ne abin da ke shagaltar da zuciya Allah'ib kuma abin da ke shagaltar da gabbai shi yasa akan fassara su gaba ɗaya da wasa ko kuma da wargi sai dai lahau wannan ya shafi zuciya la'ib kuma ya shafi gabban dan adam wato dai ko dai wani abu da ke sauke maka hankali ko kuma wani abin da zai sa ka shagaltar da gabbanka cikin abin da yake ba mai amfani ba galibin abin da ke cikin duniya kenan wa inna daran akhirata lalle gida na karshe ita ce lahira lahiyal hayawanu ita ce rayuwa ta dindindin wadda babu mutuwa bayanta ita ce kuma wadda mutum zai shakata ya samu hutu ciki laukanu ya alamun da ake mutane sun sani da alhayawanu da alhayatu da alhiyu bi kasr alha duk ma'anarsu ɗaya a larabci ko ka ce alhayawan ko ka ce alhayatu zai ma'ana ɗaya ce ma'ana rayuwa ta gaske ne ce rayuwar lahira tun da ita ce babu mutuwa bayan ta فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا ورجعهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وسوف يعلمون فإذا ركبوا في الفلك وتنسو daga cikin mushrikai a da tsawa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza rakibu fil fulki idan suka hau jiragen ruwa dan tafiya daga wannan gaba zuwa wannan gaba sai suka samu canjawar yanayi iska ya kada kamar jirgin zai nutse da su da'awu Allah a wannan lokaci sai su kira Allah shi kadai mukhlisina lahu din suna masu kebe bauta gare shi kadai addini anan addu'ar kenan ya Allah kare mu ya Allah tsere da mu sun ga wahala kenan suna cikin tsanani falamma najahum ila albar yayin da ubangiji ta'ala ya tsamar da su zuwa gatti idza hum yushrikun kawai sai gashi kuma su koma suna shirka ga Allah sai su koma bautawa ababan da suke bautata ma da na lata da uzzar sauransu Allah ta yi yakfuru bima atainahu hakan suna yi ne don su kafirce mu irin abin da muka ba su na ni'ima wal yatamattahu kuma domin su dandani wata rayuwa yar kankanuwa ta gidan duniya fa sawfa lamun amma da sannu za su san sakamakon da zai biyo baya أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون التي أولم يروا شنبذات دوبا با دوبا إذن دوكا إذنه su gane cewa anna ja'alna haraman aminan mu mun sanya wani hurumi amintacce wanda ba a zubar da jini a cikinsa ba a yaƙi a cikinsa shine hurumin makka wa ta an-nasu min hawlihim gashi ana kai wa mutane hari ta gefen su a kwace su a ribace su a maishe su bayi amma su mutanen makka suna zaman lafiya ai wannan ba karaman ni'ima bace ba ubangiji ya musu atamahum min ju'in wa amanahum min khawf tun a lokacin jahiliya ba a yunwa a makka tare cewa kuma ba su da gonaki amma duk inda aka noma abinci za a kawo su makka ba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna sannan kuma ga zaman lafiya ba yaƙe yaƙe a makka ba taɓa kawo musu hari ba sana a riba ke wani daga cikin su amma kuma duk larabawan da ke zaune a garin da ba makka ba a cikin jaziratul arabiya gaba ɗaya ba kabilar da ko dai a kai mata hari ko kuma ita ta kai wa wata duk kowace kabila haka take ko a kai mata hari ko ta kai wa wata kabila hari da yau a zo a ribace ta ita ma gobe ta je ta ribace waɗansu to shine Allah ke cewa to ba sa lura da irin wannan ni'imar da muka yi musu tun suna cikin jahiliya haka ne yanzu kuma godiyar da za su yi wa Allah kenan su kare kafircewa ba za su shiga musulunci ba awalam yarau anna ja'alna haraman aminan bisa san cewa mu ne muka sanya wannan hurumi ya zanto amintacce wa yutakhattafu nasu yayin da ake kai wa mutane hari min haulihim a daura da su a gefen su afa bil batil yu'minun shin yanzu da abin da yake barna shi za su yi imani ne shirka wa bi ni'matillahi yakfurun shin yanzu ni'imar Allah za su bijire su butulce mata dallaci wa man azlam mimman istawa ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqq لما جاء عليك في جهنم مقوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله ومن أظلم باب mafi zalunta mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kirkiri karya ya jingina ma Allah aw kazzaba bil ko kuma ya ƙaryata gaskiya lamma ja'a yayin da gaskiya ta zo mashi wannan shi fa kowa zalunci a bankasa mutumin da dai zai ƙirƙiro zance daga bakinsa ya jingina ma Allah ya ce Allah ne ya ce ko jingina wa manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce da abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah ya ce ai duk ɗaya ne domin manzan Allah baya furci sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa da haka kuskure ne mutum bai ji bai gani ba zance har kawai ya ɗauke ke je jingina ma ko da mutum ne ballatana kuma ya jingina ma Allah ballatana kuma ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aw kazzaba bil ko mutum ya karyata gaskiya bayan ya san gaskiya ce lamma ja'ahu yayin da gaskiya ta zo alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin jahannama bata zanto ba ita ce matattara makoma ga waɗanda suke kafirai na'am jahannama ita ce makoma gare su Allah tsare wallazina jahadu fina waɗanda suka yi jihadi fina a cikin tafarkin mu inji Allah waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen yada addinin mu lanahdiyannahum subulana lalle za mu shiryar da su bin hanyoyin yadda da mu subul wato ainihin hanyoyin da ubangiji ala zai yarda da kai kenan an gane ku wa inna Allah lama al-muhsinin lalle Allah ta'ala yana tare da masu ihsani malamai suka ce wannan aya daidai take da faɗin Allah ta'ala wallazi nahtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka shi suka zaɓi shari'a suka zaɓi musulunci a matsayin tafarkin bi to sai Allah ya ƙara musu shari'a ɗoriya akan zaɓin da suka yi yayin da duk wani umarni ya zo na Allah ka yi aiki da shi to ka samu ƙari da hauhawa cikin ima yayin da duk wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kwadaitar da kai ita ka yi aiki da ita to za ka samu daɗi a cikin matsayi na imani da kake da shi da kenan shine lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamahal muhsinin liyazdadu imanan ma imanihim wallazina hadaw zadahum hudan wa menene wa atahum taqwahum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun fa dukkan waɗannan ayoyin kamar ma'anarsu ɗaya da wannan kenan to wannan shine ƙarshen wannan sura wato ainihin suratul